لما قضى رب العباد نام إيه قال لا ينوى لا ينبي كان كان يسوسني بن جاود نجيب ابن ابي الدنيا a layin na biyu kuma daga sama sakin layi wa haza ya eh, nace wa bi haza ina eh, gane arba'in da tara ga hannu na kai ai ba an yi daga ba daga ƙasa ba ba ƙasan wancan ba ba inda muka kwana ba amma ƙauluhu a ina Pak kwana ba ji ba kai a hamsin aka kwana ban san alama ba oh gaskiya ne gaskiya ne to ai inda nake dubawa daban sakin layi na biyu wa layi shine bayi zakaral wa kala ibn abi Dunia. to layi بيضاء بيضاء Abdullah zinariya ne dutse ne, kawai duk inda ka je durra in yi dame ka ce dutse ne daga cikin duwa ma'adini ne. Eh, wallabi na kuma min yaƙoti. Eh, bala ta float inda aka yi mata, daɓen cikinta, miski ne. yashi kenan ciki lu'ulu'i shi kenan mm-hmm. eh mhm wala aina ne na je tukuna littafi duniya shi kenan ah, shafi nuni a ah, hamsin da arba'in da tar a ah, ah. eh arba'in da tara to layi nawa daga inda ka taso to shi kenan faɗi wuri mu je to tsaya ya eh, ban gan shi bane ba o na gan shi falamma ta kamalat ugul da aka ga mata sai aka rubuta eh shine ana buɗe ta duk wani lokacin sahuri na'am ashe can ma aka kwana a hamsin wa amma qawluhu ko wala qadar wiya ila akhir al abayati fa bayanuhu rawahu tabarani fi mu'jamih qala haddathana abu zina abu الزنباع روح بن فرش قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن زيادة بن محمد الأنصاري عن محمد بن كعب القرظي عن فضالة بن عبيد عن أبي الدرداء قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ينزل الله تعالى في آخر ثلاث ساعات الله تبارك وتعالى na sauka a ƙarshe a awa a ƙarshen awoyi uku ya baƙi na da suka rage minan laili fayan fi sa'ati al-ula a wannan na farko zai dudduba min hunna fil kitabi alladhi ainihin la yanzuru fihi adun gairuhu mana zai zo ya sauka ya dubi bayanan da aka yi na dare da na rana da na wane ne da menene wannan inda matattaran rekod ɗin zai shiga wurin ya yi aikin da zai yi ba mai shiga wurin sai shi fayamhu ma ya sha wa yasbitu tunda an tattaro rahotanni da wane ne da wane ne da yawa ثم ينظر fi sa'ati الثانية sannan ya duba a awa na biyu ila jannati adan wa hiya maskanuhu alladhi yaskunu wala yakunu ma'ahu fiha ahad illa al-anbiya ba mai zamowa a cikin wannan maskani sai annabawa والشهداء والصديقون وفيها ما لا يراه ما لم يره أحد ولا خطر على قلب بشر ثم يهدئ آخر ساعة أكارش أو ذكا كان من الليل فيقول على مستغفر يستغفرني باب ونمي نيما غافره da zai neme ni in gafarta masa, ko mai neman rufin asiri in rufa masa. فأكفر له ألا سائل يسألني فأعطيه ألا داع باب ونمي دعائي يدعوني فأستجيب له sai duk lokacin lokacin za ka tsaya ka tashi ka roƙi Allah da sauransu yanzu wannan magana mutum ya tashi da asuba ya roƙi Allah kusa na zama labari karatu ana karantawa amma aiki da shi mu musamman ɗaliban ilimi ka tuna ma lokaci kaza ka tsaya ka roƙi Allah ka ma yaushe suka ganka kana roƙon Allah yaushe kuka malamin ku yana zaune na roƙon Allah ta kwata mai masa ta saboda daga abubuwan da mun yi nesa da su Allah ya sauƙaƙe madogaranmu har mun yadda ba madogara ce ba. Muna dogaro da Allah, muna dogaro da kaza, to yaya ake dogara da Allah ba gaya masa ake ba. Allah da kai muka dogara ga ka ba, Allah muna neman mabuta daga kaza ɗin nan, a'a ba ma kai ba, mun fi dogaro da fasahanmu, da tsare-tsaren da muke da shi, su za su fi da mu, irin tsarin wa sunan shi ƙaruna. kusan nasihan ƙaruna muke ɗaukar. cewar innama utituhu ala ilmi indi abinda duk kake da hije saboda fasahar da nake da ita ni ina kula da kaza ni ina da kula kaza ai kaga karatu na kaza ai kaga haka ne ne karatu wancan haka ne na samu kuɗi wancan haka ne na samu mulki wannan haka ne na kaza kusan ba mu dogara da Allah ke ba mu ba mun yi nisa daga Allah a wannan ko Bello ba ka eh ba mu nuna mun dogara da Allah Allah zai ba mu ba kawai muna ga fasahan mu ke ba mu mun kuskuren fasahan mu ne hisa muka samu abin da muka samu eh to gaskiya aka ko da irin eh, ko da masu faɗi kida a ce maka eh, kuna sun ce menene za ga addu'a in bai da su can in ka je gidansu sai ka tadda makaɗa sai ka tadda yan bori ko ka tadda yan bori ga yan makaɗa ga masu menene ga wane ne haka da sauransu to kai kuma nan kun taru ko kuma masallaci kuna roƙo Allah kuna kuka su kuma can suna borin su Hmm? babu amru bil babu nahy anil munkar roƙon Allah idan ka je ai roƙon Allah ma abin da ka zauka a tsaya kowa ido kofa ya roƙi Allah in ma an yi da jam'i to a koma kowa ya kama Allah ya roƙi Allah na jam'i ma kusa da zai ya ce so jama'a ai salati goma goma annabi masifofin nan da ake ciki Allah ya yaye mana amin haka aka ɗauka shine wannan roƙon Allah ba amru bil ma'ruf babu nahi anil munkar babu shimfiɗan inda za a karɓi du'a'i ta can lalace ta can gurguzu hatta ya tsalo alfajaru yanzu misali in ka in ka yanzu kila a ce wajen misalin karfe hudu yanzu karfe hudu waya cikin masallacin nan babu sai dai masu rigar sahu sun zama wannan ya fito ta nan wannan ya fito ta nan wannan shi yanzu kuna nan za ku bari ba za ku zo da wuri ba shikenan har sai an yi kaza an yi kaza an yi kaza sai dai yan yara amma kibaru shaksiya in ba ka ganin suna zaune masallaci hmm? ƙarshen daren ne ƙarshen daren ne yawwa na ƙarshe ai awa ɗaya ina kaza awa ɗaya ina kaza awa ƙarshe ina kaza haka Ta amma yanzu mu abin da muke magana yadda muka ɗauki awoyi. ko kai ya ka gani ashe maka misalin ya ce irin irin mutane irin ku za su zo su zauna suna masallacin suna zaune su ba liman suke jira ba a abotan Allah suka zo yi ba liman suke jira ba liman lokacinsa ya yi yanzu in ba mai ne ɗinsa bai ba tun da shi ba zai zo ya zauna ba kada ya nuna mutane shi liman ne amma manyan da suke ce suna haɗuwa lokacin suke kira liman bai fito ba lokacin ya liman bai fito ba bayan liman dina yana zaune tare da su lokaci ya yi lokaci ya yi daga wa'in nan kaga ce ba rashin zuwa su ma fi alheri in ka gansu suna zan suna jira ne lokaci ya ya kamata a yi sallah ya kamata a yi sallah ya kamata a yi sallah kuma ana tsakiyar lokacin da magariba za ka iske mutane na cikin masar wani na zuwa in ya shigo kawai to ba za a sallar da ba to ba za a sallar da ba yanzu fa ka inda malima ta za ta shi kai sallah ta shi kai sallah lokaci yayi to ni ban san lokaci yayi ba kai ka sani don me ka biyo ni ban san abin da nake ba ya bai kamata ku bi ni ba sai ku je ku bi wanda kuka san ya san abin da yake وهو hmm. مسكنه na gane wancan maskanu wanda na kyale shi ban fassara shi ba wahiya maskanuhu wannan ai kaga ba na gane dai maskanuhu shine magana idafan idafatu tashrif ne ba idafa daga shi kaga idafa iri biyu ne ba kamar da ake ce ruhullahi ba baitullahi ta haka wannan aljannan ba wai Allah ne ke zaune a cikin gidan aljannan ba da shi da annabawa ba ai ba gairu maqulu haka to haka Ina gan shi ina zuwa da na ga fassara sa za ta jami'a abin nan sai na tarkata shi sai na tura shi kai kuma kaje ka agulo shi eh dari da yawwa to wannan wani abu ne wancan kuma daban maganan takariji ai in magana ta zo sai kai mata kyakkyawan fassara ku kuma ka zo da abin da zai fa'idantar ba ka rusa abubuwan da ke ciki ba abin da zai fa'ida ai akan kawo hadisi raunanan ne don fa'idanta da shi sai kai masa fasara mai kyau tun da ina da fasara mai kyau gashi can a ƙasa aiki ba za dubi yadda za a rusa maganan gaba ɗaya ba da zama ba ta da amfani hmm? ba بامونه بچان وجه نه کونه بنده سو قال تعالی کو ا اي وقران الفجر ان قران الفجر كان مشهودا فيشهده الله فيشهده الله وملائكته يا شيخ